Lallai yin mafarki kana yin amai yana ɗauke da bayanai iri-iri amma ya danganta da a yanayin da ka sami kanka kana aman. Wato wani irin yanayi ka sami kanka kuma aman me kake yi. To wannan abubuwa suna taimakawa wajen gano fassarar mafarkin. Saboda haka akwai aman da in ka ga kana yi alkhairi ne, akwai kuma aman da in ka ga kana yi gargaɗi ne, abin sharri ne. Akwai aman da in ka ga kana yi ma sihiri ne aka yi maka. Eh akwai wanda in ka ga kana yi to ana nuna an maka sihiri ne. Sannan akwai mamaci. wanda ya mutu shi ma kaga yana amai ah, da haka akwai amai na giya da shauransu <laughs> to ala ayi halin dai a ah, wannan bidiyo abinda za mu yi bayani a kai kenan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu barkanmu da kasancewa da ku a shirinmu na fassara mafarki shi amai yakan yi nuni musamman idan aka yi shi cikin sauƙi ba tare da matsi ba ba tare da takura ba to yakan yi nuni a yin tuba da barin aikata wani zunubi ko kuma wani haƙƙin wani da yake kanka ka sauki haƙƙin wani da ka ci ka yi mayan masa da haƙƙinsa wato wannan kuma za ka yi cikin sauki babu takura kamar yadda idan kaga kana yin aman da takura da matsi da wahala to wannan yana nuni da cewan tuban za ka yi shi za ka bar abin amma kuma sai an kai ruwa rana sai ka takura mutuƙa da gaske sannan zaka iya barin wannan mummunar ɗabi'ar ko kuma sannan zaka iya mayar da haƙƙin ga mai haƙƙin <clears throat> da mai haƙƙinsa ah, har ila yau mafarkin amai yakan yi nuni afsa samun alkhairi afsa ah, kuma tsira daga damuwoyi da suka damu mutum kamar yadda amai yakan iya nuni afsa dukiya ta haram e dukiya ta haram gwargwadon halin aman da kuma aman na menene misali wanda ya mafarki yana yin aman zuma e kai mafarki kana yin aman zuma wannan alkhairi ne alama ce ta cewa za ka koyi karatun alkur'ani kuma za ka haddace ko kuma za ka koyi ilimin addini eh wannan aman amai ne na alkhairi har ila yau wanda ya mafarki yana aman abinci abinci to wannan alama ce ta cewa zai yi kyauta za ka yi wa wani kyauta e alama ce ta ta hadiyya kamar yadda da za ka yi mafarki kaya amai aman yana koma maka to wannan yana nuni wata kyauta ce kai kuma za ka karɓe eh, a ina muka gano wannan shine hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wanda yake yin kyauta sai ya koma wa kyautarsa ya ce a bashi abinsa to kamar kare ne da zai yi amai ya koma wa amansa ya lashe in ya rasa abinci ya koma ya lashe to da haka idan kai mafarki amai yana koma maka ko kana cin aminka a mafarki to wannan yana nuni ka yi wata kyauta kuma ka koma kana karɓa ko kuma za ka koma ka karɓa ko kuma kana da niyyar za ka karɓa to ana dai gargaɗin ka ka kiyaye abin da za ka yi ba mai kyau ba ne abin da za ka yi mara kyau ne sadaka wanda ya yi mafarki yana aman giya to wannan shi yana cin dukiya haram ne e wanda ya mafarki yana aman giya to yana cin dukiyar haram sai wato gargaɗi kansa kamar yadda shi talaka in ya mafarki yana amai to wannan dalili ne a afsa samun dukiya da arziki amma ba aman giya ba an fahimta e aman abinci ko wani abu daidai yake halalul akili e eh, to wannan yana nuni samun dukiya ne da arziki kuma idan yana yin shi cikin sauki to samun cikin sauki idan kuma yana yi da wahala to samun za a ɗan shafa ma an fahimta kamar yadda wanda yake so ya shirya makirci ga wani ko mace kike so ki mijinki yaudara ko wata dabara ko wani cin amana ko kai namiji kake so kai wa matarka cin amana ko wata dabara ko wata yaudara ko wani yaro yake so yawa ubangidansa ko ubangida yake so yawa yaransa ko kai dai kake so kai wani yaudara ko dabara ko damfara sai kai mafarki kana amai to wallahi sai an kama ka idan kai abin nan sai asirin ka ya tonu kuma sai an kama ka eh Allah kiyaye ah, har ila yau mamaci idan kai mafarki da mamaci yana yin amai to gaskiya ba a san haka lallai yana nuni in ma dai akwai wani bashi a kansa da yake so a biya masa ko kuma yana buƙatan a yi masa sadaka a yi masa addu'a da haka idan kai mafarki da mamacinka yana yin amai to kai masa sadaka ka karanta masa alkur'ani idan kai mafarki kana wanke amai an yi amai kana wankewa sawa'an naka ko na wani to alama ce ta gushewar damuwa da kubuta daga bakin ciki to wanda ya mafarki kam yana aman gashi to wannan an masa sihiri ne allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu masu